الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata jin tabbata Allah salatu ya ce ci bi aminci yanzu ji tabbata a nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne karatu ya mici mini karatu ya littafin ashir kawai fil istiqama ya da Abdurrazzaq Ibn Muslim Badr hafizahullahu ta'ala ina na tafo gobe ne ko hmm. yan zulhijja 1439 kalenda nigeria na ji daidai bi shafo shi da gugoyin august 2018 kalenda yin miladiya ɗan ga alƙa'idatun rabia ka'idan yin wuce alaifi kamatul matluba min al'abdi sadadu هي السداد فإن لم يقدر فالمقاربة استقامة نواب daidai والله جديد بين سكون بتشوية وانا amma to goto ji daidai wucewa gab da gabkin na wuna yi kokari da wato ba hmm. abinin goto wajen wani daidai exact kemi na wunan azizu yore yin wuci yore gan ya tsalla jike mina halittu tsalla tsallan ji tsalla na ya tsallo kamar a yi tumuni su tsalli alhalin mawagun tsallan fi ƙayayen wa feji ni hmm? zungi na sai za a cikin bana an karbe da ba su zungi hmm? wani la'uwana wa tv dan wafe iye cin tv le to yi ganganin ga wani betsala nga mmele la pere ta wani kiwu fere ka lole lole zanen ta wakar jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam al'amurai ne fi qawlihi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kala ta ka ne gubar no banu jigan inna dina yusrun ajini musulunci da sauki ana ngole ngala ga ga ajin inna dina yusrun kai da yusrun ke do more jin salla gibaro kaga wa da yaji gibaro ba ari sauki a waje fedu kaga wa da yaji fedu ya waya aji sauki a waje cikin bu wọ́gá àdísá ńlá ọ̀jìn àlùlá kọ́wọ́ déédé núwà àdísá òkè àwọn ìjíta ìmọ́mọ́ kó láti gáàlì tà wọ́gá àlóyìí àdísá òkè àwọn ìwọ́jíkọ́ sọ́rọ̀ kọ́ wọ́kágọ́ owó máa umar ito azùn àdísá òkè àwọn azùn títí

raful haraj mai fatan mi kawai da musulunci budon amma ke ta ce mi za mu shari'a ba wani yadda ta yi ba sai labe shi ke na shi tuna ga yi kuru gano na ne nga ni ya ji wa musulunci rajin lalace walan yi sha da ji na ahadun illa ga labaru zando ba da sanani da ni ba sai wasu ji ya zobe fasar jidu wa karibu ya e, tsobe ko ngole ya e tasdid mana ji kokarin wata jeje na wani kaga wuce mai jiyawa su kwanci kira kare buto ba wa abu shiru ya mai ya bushara sanin wai ga wani su gaji gulu na jini wala ta gulu fi jini su zango ci ji dan mini gulu ji guji ta guji wo har da ndo azu sunna zango ci dan mini gulu ji gu takafiriyo ala da kata kuzu musuluncin hadis zan bace da mini guluji mutanziwa ake ba wani ake sifati yace cin ya hazo mutati ne zan bace aji gulu da mini yayi sifatu jo hatu babu nan ila sai ci ila sifati yace ci be ya yi tuji nan zan bace aji gulu tatiyan alul baiti jo hatu babu nan a matsayin soko benu ko alada akinan bai zami a nirbi shi nan like that sai bago ìlàgá gan àjírí láyé agbòtòdò kagan ngázùn pé falmar lubu fi babi istiqamati a sadadu ne ne wa babi istiqamar kiyo a sadadu wa tagoro wa sada da yanayi sada da kake an tusi ba suna wadda jiri ba suna kala na biya a nufi suna sallam ga kuma haka sayi na ali lallan ma wata laba an yi alimma wudu a hanyar ubi ya bi wallah haji kafin nuwa biyu gu ba aduwa ba aduwa wani nuwa aduwa na wabana kala a nufi ga kun allah ma haji ne wa sajid ne wumi ba wa mole kogoro wumi Allah wumi ba wa mojimi dacewa bi sunne wanku bilhuda hidayata katolik Soko ko ba wudiye wudiye ne ko gbole wasu kula obi me wasa dadi sadada saham so dace wai sadadi wai sadadi ne pa ìdàgbà bá bí wọ́n àtípa ojú lúdà da nẹbánù láwọn tí wọ́n lúdà fojí ojú ńgá lè bá mọ́. kàṣì ní ẹ̀bẹ̀ yíò àṣàdáadó wọ́n gbẹ̀gbẹ̀ sí ètì ẹ̀kàṣẹ́gádọ́ lókún wọ́tò sakwani ga da wajen wala goro mun ci lamin tu ga liwa ko digin nafal abdu matlubu minu ay jayi da nasa la yusiba sadada ene wabe wushi na jin kokari da cita ce wa lodi dede be ko gboro na wani wa yusiba hadiyan nabi wa bolodi da ce ba wa nabi wa na haje wasu loko be kuna ribi wa wurin lamtu ne wa jayi da nasa wa la zalika wa mo gutita wa mo gutita tiwe e tin ha tago fa in lam yatamakkan falayi bil muqaraba kada annabi ya jare ji kokaro to ba to kada kana Allah ta so kun lati ne gan fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu yaji ku kulli le bayan sai ce wa gafara ga sokoi wa zakara al istighfara ba'da al amri bil istiqama akai istighfaru ye kuma na ya ni bi istiqama na fi isharatu ila an al abda la budda la min takfirin ma ma jahada nafsu an al istiqamati kendo lo jiga du kokari je istiqama no wali wade kpago ga mala ibn rajab regan ga fi qawli ta'ala fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu wa isharatu ila annahu la buda min tafsirin fil istiqamati nan ne ji ishara ga bane zaga ji istiqama kana ina e gba ina e gba ko fayukhbi fayujbiru zalika bil istighfar al muqtadi al muqtadi li tauba ngaba no gaba ba ngati no zugun wacho lawon to she bangan da gafara ka ga Allah ji ya zafalla mu ji mu dai sa assalamu ya sallallahu assalamu jana ki wa kai jo astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kilo ji astaghfirullah le jojo mm-hmm. wani le jojo amma ba ne sallahu ji kana to sai tafsirin ورجوع الى da بيزجبوت الاستقامه فوق قول النبي كما النبي صلى الله عليه وسلم يتق الله حيث ما كنت sun da ya ce ci da ɗoro zuwa gajina wa a cibin sayyata da hasanata tamfuha wa maraitun da delo da da ya tun kirki na agbo zumanin tulawun funya ma'ana inda lasanati da zai na sayyati zalika zikira da zakirin. gwakwa da akwara na risun da su annan nasan nan yutiku al-istiqamata haqqal istiqama ga ya zaje a dai ta ke istiqama man matsayi istiqama wanya wa yaji ya zan jiya kama kharaja wal imam wa kim imam Muhammad Labi wa ibn Majah to ibn Majah min hadisi sauban da hadisi ya saubano anin nabi da ba ni sallallahu alaihi wasallam qala ga ya ku walan tusau ya ku ikini amma yake dore ku kini wuce wa yaji ya yi duniya ne wa lamu anna khaira a a sala ite woga yana yaga mini ya tuye bane sallah wala yuhafizu ala al-wudu'i illa mu'min zanu ma gwalu latu a sai mu'mini wa fi riwaya lil imam ahmad riwayat ma ahmad bin hanbali magan saddidu wa qaribu e, tó ọmọ gbòòrò ti bí ẹta gúnmí ayé òjí kí ọ̀tọ̀bá sọ́rọ̀ wí àmẹ́nà wádẹ́ ni ìsàdádù bèèlò ká ìsàdádù bèèlò ojú ojú kí ojú ojú káàrí ìbúrú ti ni musulmi an abi da tàrọ́bì allahu anu an nan diga saddidu ko rafa sadadu wa hakikatul istiqama ina ya salat ni ga hakika ne istiqama wa huwa al-isaba fi jami'il aqwali wal a'mali wal maqasidi ngai wolo jidedi e gan pata to e tun pata to ni o pata e gane wa gane lugwa mu yi gaskiya wa kulu li nasu husna ko e ga ga kirki da bayani taji kul amara rabbi bil qist sai ki miji foro dan nani be adalci ko man kana min billahi wal yawmil akhir yakul khairan aw liyasum zanad bima da bi alkhair bi ga alkiya bi nan ga alkhair ko mun mususu ego amma iza ba gani gamanin kutibu dawa jilo bidia ko emila ega alfasha gan ni o le ga da jin da rubi zibe ne ne da ne ke kama e ba tu sallah na wajina wajiri na nabi na sallu kamar ayatu muni usalli haji na wajina wajiri na nabi na ta ku zo anni manafikaku ibada na wajina wasu anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ye wale sadadu na nan amma kada jingo ci kayan suku problem da sadadu da annabi su mu ni ya lima disanci ga kallazi yarmi ila garadin fa yusibu ga ke zane ce yin goci wace na mawace na su kuma wadiyan wuce wani ya sada da wani wakai da amara annabi sallallahu alaihi wasallam aliyan an yas'ala Allah sadada wal huda annabi sallallahu alaihi wasallam un wuce un la un ji sayyidina ali sai na sayyidina ali gaji un ba a sadada be ba wu wube so kwe dacewa wani bai ba wi wa kana la ali bi shawo ga uzkur bis sadadi tasdid as-sahb wa bil huda hidayataka tariq wale sadabiri na wa bado su kone sadabiri zane ga ce wani laje ne wace ne ko ba wuri na ba bado su kone ba wuya su kule ko goruwe wakadin kan wal muqaraba ne mukaraba ne wale ruwa al-imam muslim hadith na ko ga wal muqaraba ne mukaraba ne ke an ba ma yuqaribu min al-gharad illa yusiba al-gharad nafsa gowo ji kokaro wato ba ene ga atso ba yana wa dikino ene we e wona e to bo su ye de gumi bayni wa walakin bi sharz an yakuna musamman ala qasdi sadad amma yana wa wazan yake kaiwa sadad za wa isabatu al-gharad wa isabatu al-gharad yana mai munfo da zuwa walodi ya wuce fatakunu muqarabatuhu an gairi amdi wa ne ga son bayan wannan uje ce ki ba uje ce diga ga Yana wajen wa gan gone kiyo ji kokarin wallahi no tugbo roke mina wune ndo ga jima kada wuce be gyanan ji zuwa ọ̀tọ̀ bá àmẹ́gà ṣe ọ̀gá ìjọba lórí lẹ́mí tó gbòrò sọ́á rọ́gbọ́n àníbí ìmọ̀mọ̀ ìgbé sọ́á ìbújì kánú rẹ̀ bí i gábàwé dán so jimono ga iya ji àníbí ìbí sọ́á ìbújì na jimono wà gbìnrin gádùn náà mo ga na jimono na wa yadullu alayhi qawlu an-nabiy ga nabi sallallahu alaihi wasallam gane wallahu tigani ga hadith hadith al-hakim ibn hazn yi wa nasu, unga ya ayu an-nas unga ya ya zangi shi innakum lan ta'malu aw lam tutiku kullama amartukum anabi ganyen dole ne bije fo bire ba ta ne ba ta waye jin aya walakin sajjidu wa abshiru amma yaje tasdidu bushara madana

amma to zai zata ko jari a ajan subhan la yajin hawaya alhamdulillah yajin hawaya la allah yajin hawaya la akbar yajin hawaya fure mai tukuru yajin hawaya ewa kai shi da yajin hawaya mu yajin hawaya ele wa ne ga dono ko unji zapata aga iza meji sokwa adiba goya afeji kafara tiye kimi sai le da kuji ji wo fe support ye kuji be dukiya na ko amma to wo to ne support kuji be dukiya na eh wọ́n sáàjẹ̀ yìí wá hmm? wọ́n yóò náà gbóò náà ṣí wá wọ́n tí ó wá káàkì wọ́n lákàtún ló ti wá wọ́n ti rí táàfì wá ní ọ̀tọ́ ti húṣù tó káwà ní gúbọ̀ dí wọ́n tó bó jẹ́ sàdáàbì ní ni wọ́n wọ́n ma'ana tasdida wal ẹnẹ ya wà ní ya o di ìdí bai bí daga bi cikin ɓe fa'in na kun lausar da nufin amali kullihi na kanu kan faru ma umiru biyu kullum kullihi gada aga ku yi ne ce suna jin jafar bai fata na zuku wale na so wale ga twaji ne bi cikin ɓe zaji su ba min ibadina faminuhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun lil khairati yabqa muqtasidun sabiqun bil khairati yan yazi zalimun li nafsi zabuki da nan sabuka da wuta tan na ibe imani amma ne fa jirin ya ko eh ne jannatin kai to eh gan ɗayan manyan labe tiyan a liste kamo nan ga don ka'idayen emichibo wallahu alam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu